muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani sarauniya, fara'a niya nomad FM da kuma dalal FM. sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. za kuma ya kama mu alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana. Haka kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis 25 ga watan Afrilu na shekarar 2019 yusuf aliyu harande ne tare da hadiza kyari da sauran abokan aikinmu daga nan birnin washington dc muke farin cikin gabatar muku da shirin namu amma kamar mu tsunduma cikin shirin hadiza ba mu kanin labarai tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ya sanar da cewa zai nemi jam'iyyar shi da democrat ta tsaida shi takarar shugaban kasa na 2020 shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ce ya yi imanin cewa shugaban ƙasar koriya ta kudu kim jong-un zai iya sadakar da makaman nukiliya idan ya fara samun tabbacin tsaro to kanin labaran kenan kuka saurara za kuma ku ji a hukumar fasa kwauri da miyagun kwayoyi ta najeriya wato ndlea ta yi wani samame inda ta kama waɗansu mutane in ka zo ka tafiya ka tabbatar da cewa kayan ka tukuna wanda za ka tafi da shi da kai da kanka ne za ka yi shirya su a cikin jakarka kan ce kai babban mu ne ita kuwa kungiyar izala kira ta yi da gwamnatin tarayyar najeriya da ta yi adalci a duk lokaci to ai najeriya na da dokoki da kuma tsari da ake bi don in mutum ya yi laifi a hukunta shi shine adalci hukuncin ko shine a kai shi zuwa ga shari'a Daga bisani kuwa za ku ji maimaicin shirin Hauwa Umar na lafiya uwar jiki, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ya sanar da cewa zai nemi jam'iyyar shi da democrat ta tsaida shi takarar shugaban kasa na 2020 abinda nan da nan ya maida shi dan takarar jam'iyyar democrat da ke kan gaba da zai iya kalubalantar uh, shugaban Donald Trump. Tsohon shugaban majalisar dattijai na jihar Delaware wanda kuma ya mulki sau biyu a matsayin mataimakin shugaban kasa a gwamnatin Obama zai zama ɗan takarar Sanatar Bernie Sanders na jihar Vermont da sauran 'yan takarar shugaban kasa na Democrat a cikin 'yan takarar da suka gabata duk da cewa a tabbatar uh, ko za a iya yin takarar asusun ba da gudumawa. bidan yana da kwarewa kan harkokin waje da fannin shari'a da kuma harkokin cikin gida wanda ba za a iya hada shi da sauran 'yan takara ba a cikin sakonnin bidiyo da aka fitar a yau alhamis bidan ya ce kimar da amurka take da shi a fadin duniya da kuma abubuwan da take da shi na cikin hatsari I believe history will look back on four years of this president na yi imani tarihi zai sake duban shekaru hudu na wannan shugaban kuma duk abin da ya runguma a cikin wannan lokaci amma idan muka ba donald trump shekara takwas a fadar white house har abada zai canza ɗabi'ar wannan ƙasar da mu kanmu kuma zan iya tsayawa ba zan iya tsayawa ina kallon haka ya faru ba. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce ya yi imanin cewa shugaban ƙasar Koriya ta kudu Kim Jong-un zai iya eh, sadakar da makaman nukiliya idan ya fara samun tabbacin tsaro. Putin ya yi sharhi yau Alhamis bayan wani taron na farko tare da Kim a garin Vladivostok na gabashin Rasha. A wani taron manema labarai bayan tattaunawar Putin ya kuma yi kira da da a tunkari rabuwa da nukiliya wanda amurka da koriya ta arewa suka fara samun fahimtar juna a sannu a hankali idan muka ɗauki matakai daki-daki tare da mutunta muradun a ƙarshe za mu cimma wa bukatunmu in ji putin kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ƙasar tas ya faɗi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa a nan birnin washington dc Shugaban Amurka Donald Trump a wani sabon salo da ya shafi tsarin uh, mulkin kasar yana barazanar kai kara kotun koli idan majalisar wakilai suka yi kokarin cire shi daga mulki. Idan 'yan jam'iyyar Democrat suka yi kokarin tsige ni daga mulki, zan shiga da kara um, zuwa kotun koli in ji Trump a jiya Laraba. ya ce ba wai kawai babu wani laifi ko karya doka ba babu wani laifi game da ni in ji shugaban da ya rubuta a shafinsa na twitter game da sabon jawabin nasa akan rahoton na musamman game da bincike na shekara biyu akan ko akwai katsalandan a yakin neman zaɓe na shekara 2016 da rasha tun lokacin fitar da rahoton da aka yi um, 'yan jam'iyyar democrat waɗanda ke rinjaye a majalisa suke muhawara ko za su fara gudanar da tsare-tsaren a kan cire shugaban ƙasa daga mulki amurka da dakarun sojin gwamnatin afghanistan sun kashe fararen hula fiye da kungiyar 'yan taliban da 'yan ta'adda a cewar majalisar ɗinkin duniya a cikin wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a jiya laraba ta ce a farkon watanni uku na shekarar 2019 dakarun gwamnati suka kashe mutane 305 da kuma raunata 303 yayin da kungiyoyin 'yan tawaye suka kashe fararen hula 227 sannan suka raunata 700 shida mata da yara sun kasance rabin waɗanda aka raunata ko aka kashe daga duk wani mummunan aiki kamar yadda rahoton ya bayyana duk da haka dai ya kasance watannin farkon shekara da ba a samu yawan asarar rayuka ba a shekarar 2013 majalisar ɗinkin duniya ta ta danganta raguwar asarar rayukan da raguwar hare-haren ƙunar bakin wake da kasar da ke fama da shi da kuma tashin hankali. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kwashe 'yan gudun hijirar Libya kusan 325 daga wata cibiyar gwamnati a Tripoli bayan da aka yi zargin cewa an musganawa wasu wasu da, da kuma nuna rashin gamsuwa da irin yanayin da suke zama a ciki. Fada tsakanin bangarorin da ke iko a Libya ya haddasa rashin kwanciyar hankali ga fararen hula a babban birnin kasar da sauran birnin hadarin da 'yan gudun hijira da bakin eh, haure ke ciki ya tsananta a yanzu a cewar mataimakin shugaban eh, majalisar ɗinkin duniya da ke aikin jinkai a libya matthew, matthew brook ya faɗi jiya laraba cewa yana da mahimmanci a kyale 'yan gudun hiran ɗaki cikin haɗari da suka fice kuma a zuwansu a samu kwanciyar hankali hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce matsayar da ta ɗauka a ta kwashe 'yan gudun hijira kase bin gashir a tripoli ya faru ne dalilin wani rahoton da ke cewa duka wasu tare da da waɗansu sun yi barazana da harbin bindiga saboda suna kukan halin da suke ciki kan rashin cin abinci kuma an kashe mutane goma sha biyu a asibiti da Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A duniyar rahotannin namu kuwa za ku ji cewar hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi da sha da safararsu NDLEA ta yi wani kame na wasu ɓata garin ma'aikatar tashar jirgi. Ta kuma ƙara da jaddada cewar jama'a ya kamata su ɗauki matakai da suka dace a yayin tafiye-tafiye don guje ma ɓata gari irin waɗannan. Baban gidan Jibrin ya haɗa mana rahoto dangane da hakan. a wata sanarwa da hukumar ta ndle ta fitar ta ya bayyana cewar an kama wasu ma'aikatan filin jirgin sama malam aminu kano guda bakwai da ake zargi da laifin sanyawa wata budurwa mai suna zainab aliyu kwayoyin tramadol a wata jaka da suka sanya da sunanta zuwa kasar saudiya lamarin da ya kai ga kamata da kuma tuhumarta da laifin shigar da kwayoyi da aka haramta zuwa kasar saudiya laifin da kuma zai iya sanya a zartar da hukunci hukuncin kisa a kanta sarwar da hukumar ta ndlea ta bayar dai ta ce ta fara gudanar da binciken ne bayan da mahaifinta ya shigar da kara a ofishinta tare da neman a gudanar da bincike daga bisani dai hukumar ta ndle ta gano cewa mutanen su ke da hannu wajen sakawa ita wannan yarinya kwayoyi tramadol a wata jaka suka sanya sunanta to koya masu zirga-zirga a filayen jiragen saman najeriya ke ji da wannan ayyuka na ma'aikatan da a ƙarshe ke jefa wanda ba su je ba su gani ba cikin wani hali na kakanikayi ga dai abin da wasu su ke cewa saboda ni yanzu anal misali yanzu idan tafiya ta kama ni zuwa umara ko ko zan je aikin haji a halin gaskiya yanda abin nan ya faru ka san idan ka bada jakaka a airport aka auna ta za ta tafi kai kuma za ka tafi amma kafin ka hau jirgi sai an tabbatar ka zo ka tantance jakaka dole ne in sa ido idan na ga wani suna a jikin wata jaka da ba tawa ba to jirgin na ba zai tashi ba duk wanda yake da sa hannu da rubuta wannan suna tonawa to lalle a zai mu hukumomin tsaro na wannan a iya faɗin sai sun binciko shi saboda ba jikata bace ba ne je ta ba suna neman su halaka ni ba san hawa ban sauka ba saboda haka yanzu ni ai magana da nake da kai ma hankali na tashe ki kokarin samun karin haske daga ofishin hukumar NDLE da ke nan Lagos ya ci tara inda wani jami'i ya shaida mini cewa shalkwatan hukumar da ke Abuja ne ke da ikon magana akan wannan lamari dai jami'in da baya so na ambaci sunansa ya shaida mini cewa irin waɗannan matsaloli ana fuskantar su a filayen jiragen sama na kasar daban-daban ba wai kawai a filin jirgin sama malam aminu kano ba malam amadu gyade shine tsohon shugaban hukumar ta ndle a najeriya kuma ya min bayanin cewa lamarin ya daɗe yana aukuwa sai dai hukumar ta ndle na iya bakin kokarinta na kawo ƙarshen sa kamar yadda ya taɓa faruwa a lokacin da yake jagorancin hukumar to kowane shawara tsohon shugaban hukumar ta ndle zai baiwa matafiya sojoji abin da zan ba su shawara guda ɗaya ne ko guda in ka zo ka tafiya ka tabbatar da cewa kayan ka tukuna wanda za ka tafi da shi da kai da kanka ne za ka yi shirya su a cikin jakarka kanka ce kai babban mu ne mm. ka fi karshen ka shirya kayan ka da za ka tafi shirya su daidai ba san abin da yake ciki ba wai sai wani ya gaya maka don ka je kada inda inda ba in ka zo ka ɗauka ɗin ka kai musu ɗin ka tabbatar ka samu shi wannan tag na kaɗan ka tafi da shi kuma inda mai yiwuwa ne ka tafi da wani mutum don yana wurin lokacin da aka aura maka wannan kaya din yana wurin lokacin da aka baka wannan yar takardar awo din kaga ko da wani abu zai faru a can kasashen waje ana iya kiran mutum na cikin hmm. yaya zan yi ce a shi yana wani kuma ga irin duka jikin illa iyaka ke idan kuma mace zaɓa ubangiji ya kare a watan da ya gabata ne dai hukumomi a ƙasar Saudiya suka zartar da hukuncin kisa akan wata yar Najeriya da ake zargi da safarar muggan kwayoyi zuwa ƙasar Saudiya abin tausayi a nan da firgitarwa dai shine irin wa'annan 'yan Najeriya da ake kashewa a Saudiya za su iya zama wa'anda ba su ji ba ba su ji gani ba babin ya jibrin murai Amurka amurka daga lagos a gaida babangida jibrin daga iko ita kuwa kungiyar izala a najeriya kira ta yi da babban murya da gwamnatin tarayyar najeriya ta kasance mai adalci ga 'yan ƙasa kada a keta haƙƙin bil'adama don cimma wata manufa sheikh abdullahi balalau ya yi wannan kira a wata tattaunawarsa da sashen hausa na muryar amurka duk wata kungiya daga cikin kungiyoyi na addinin musulunci ko ma ba na musulunci ba kowace kungiya na da rijista da ainihin wato hukum sannan kuma duk yadda kake da rijista to sai ka bi ka'ida da kuma dokoki na ƙasa so dole ne ka zama ka ba wa ƙasa hakkinta ka yi abin da ya kamata to idan har hukumomin najeriya suka yi abin da suka yi don ainihin wato ka masu ko tsare su saboda su ma abin da suka yi to ai najeriya na da dokoki da kuma tsari da ake bi don in mutum ya yi laifi a hukunta shi shine adalci hukuncin ko shine a kai shi zuwa ga shari'a saboda ka shugaba muhammadu buhari lokacin da abin ya faru ai ya mai da shi zuwa ga shugabancin jihar kaduna tunda abin ya faru ne a jihar kaduna jihar kaduna kuma ta yi kwamiti na bincike akan wannan wayannan kwamiti kuma sun fidda su. sannan har yanzu abin na kotu don haka abin da nake kira ga shi shugaban muhammadu buhari ko shugaban 'yan shi'a zazzaki ko ko wani ne daga cikin kungiyoyin addinin musulunci ko ma wanda ba musulmi ba ya yi wa ƙasa laifi ko ya yi abin da bai dace ba a ɗauki matakin hukunci irin na ƙasa a mishi adalci adalci ko shine dama kai zuwa ga kotu kotu ta duba ta ga meye laifinsa ta hukunta abin da ya kamata saboda haka bamu cewa don yana da ƙida da ba irin tamu ba a zalunce shi amma in ya ko laifi wa ƙasa to hukuncin da kotu ta duba ta ga yayi to ta ɗauki matakin da ya kamata saboda gobe in aka yi hukunci wani ma ba zai iya ɗaukan doka a hannunsa ba. Sheikh Abdullahi Balalo kenan shugaban kungiyar Izala. Masu wurare har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu agogon muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Lafiya uwar jiki masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni hawa Umar zan gabatar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar histoplasmosis.

Histoplasmosis cuta ce da ke shafar huhu sakamakon shakar gurbatacciyar iska ko kura, kuma kwayar cutar tana yaduwa ne daga kashin tsuntsaye da jemagu. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Isa Adamu Mavu, likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta Ashafa. Kazalika, kwararre ne kan maganin cututtuka masu yaduwa. Likita barka da warhaka. Barka da warhaka. Ko za ka yi wa masu sauraron mu karin um, bayani akan cutar histoplasmosis histoplasmosis cuta ce da take aukuwa bayan mutum ya shaƙi ƙura ko wata gurɓatacciyar iska da wannan ƙura ko wannan iska take kunshe da wasu al'amura wanda sukan kawo matsala a jiki musamman ko da huhu na ɗan adam misali lallai histoplasmosis cuta ce wadda ake samunta a sakamakon shaƙan ƙura ko iska abin da ya shafi eh, wanda ya gurɓata da ƙwayar kwayar cuta wannan kwayar cututtuka kuma kanana ne sannan kuma kwayar cuta ta funga ita take haddasa wannan cuta menene alamomin cutar dama histoplasmosis cuta ce da take haddasa matsaloli a cikin huhu sakamakon shan iska ko kura da aka yi wanda ta gurbata da wannan kwaya cuta ta fungai alamomin wannan cuta wani lokaci mukan gaya masu sauraro suna kama da mura misali da muka sani amma da ƙarshe mukan gano cewa mura bace alamomin sun hada da tari eh, sannan kuma yoyon hanci misali saboda wannan tari da ake ta yi da yawa yakan kai kuma daga ba a samu ciwo cikin kirji sosai alamomin ta na daga cikin tari mai tsanani kenan tari mai tsanani na ciki saboda wannan tari da ake ta yi da yawa tana da tsanani eh, tarin ta kan haddasa daga baya eh, ciwon cikin kirji saboda an yi ta yin tarin da yawa sosai to likita suwa suka fi barazanar kama wannan cutar a cikin al'umma um, wanda suka fi saurin kamuwa da wannan cuta a cikin al'umma su ne yawanci masu ko ayyuka na gini misali ko ayyuka na rufe gida ko kamar abin da shafi jin daki ko wasu sannan wasu masu aiki kamar ayyuka na hanya kamar yin kwalbati ko gada ko wani abu duk wani abin da shafi dai ta'ammali da abin da shafi kura ko kasa yana iya haddasa wannan musamman in dai wannan kurar ko kasan tana gurbace da irin wannan kwaya cuta. to likita mai cutar yakan iya yada ta ga sauran al'umma lallai mai cutar yakan iya yada ta saboda duk lokacin da yi tari ya fudda tari a cikin mutane ko ya atishawa lallai wannan muna tunanin zai iya haddasa idan ya zamto ah, mashar iska tsakanin mutane ba ta da yawa mutane sun zauna inda iska ba ta shiga da fita sosai lallai da alaman idan ya tari wani na kusa da shi kusa kusa haka sosai zai iya akwai yanayin zai iya kamuwa da wannan cuta kwarai ta tari kawai ko atishawa ake iya kama wannan cutar misali ba iya kama ta ta mu'amala lallai ta mu'amala ba sosai ba abin da ya shafi mu'amala da sai abin da ya shafi kaman ko in ya tarin bai wanke hannunsa ba ko kuma yi tarin bai amfani da abin da ya shafi ko a hankaci ko tsumma na ya toshe hanshinsa ko baki ba wato ba a son ne kawai in yi tarin ko atishawan ya zamto cewa ya fidda wannan kwaya cutar bayan yana tare da ita to lallai yana faruwa haka din bayan ya tari ko atishawa din kuma bai mashigar iska tsakanin mutane ba ta da yawa yana iya yada ta ga wasu lallai abin da ya shafi mu'amala kuma sai dai ya mu'amalanci kamar abin ko kamar kofi na shan ruwa ko wani abincin abinci sannan bayan wannan abin ba tsafta a ciki bi ma'ana bayan ya gama bai wanke hannunsa ba ko bai amfani da wani tsumma da ya toshe bakinsa ko hancinsa ba to lallai in aka samu amala da wannan abin da ya shafi abin da yake da su ba tare da yawan wanke hannayensa ba eh, wani zai iya kamuwa in yana kusa da shi kwaye. menene illar histoplasmosis idan har ba a dauki matakin da ya dace a lokacin da kuma ya dace ba histoplasmosis tana kawo illa a cikin jiki musamman idan yadda kika ce in ba a dauki mataki da farko ba zan so masu sauraro su san cewa abin da ya shafi cuta dai a jiki eh, lokacin da mutum ya gano yana da cuta to sai ya ruga zuwa asibiti mafi kusa wannan shine zai fi taimakawa masa a wannan lokaci saboda bai san ko zaman sa da yake a gida zuwa wasu lokuta ba tare da ya je asibiti ba ba taimakon kansa yake ba kuma daga baya ba a je ko ina ba sannan ku cutan kuma tana ci gaba da masa illa a jiki ɗaya daga cikin alamomi da ake gano cewa kamar a asibiti kenan saboda yawanci illolin zai kai ga sai an je asibiti daga baya menene illar takan kai ga mutuwa ko rasa rai kin san mun maganan cewa cuta ce da take haddasuwa ko take faruwa take shafan a huhu misali bayan huhun ta sa. samu matsala eh, an je asibiti za a je a wasu yan gwaje-gwaje idan ya zamto cewa huhun ta kama abun ya rikice sosai ya kai ga wasu yanayi haka misali to lalle yana iya shafar daya eh, daga ciki ko biyu daga cikin wannan huhun sannan kuma yawanci ayyuka da ya kamata a samu eh, yana gudanuwa lafiya a cikin huhu misali akan samu matsalan da hakan bai iya faruwa to sai a samu matsala na farko shine zai zai samu matsala wurin shan shakan numfashi daga iska daga waje misali yawanci bugun kirjin jikinsa misali yana bugun zuciya yana zamo da sauri-sauri shi karan kansa bayan shaki iskar daga waje kuma na jin matsaloli a ciki tunda muka shaki iskar daga waje cikin huhun mu take tafiya gaba daya ga kuma huhur ba lafiya saboda wannan matsala da aka samu to sai ya zamto cewa huhun yanayin a tafiyar da numfashi da take yi shi kuma yana jin zafi sosai a ciki tana lalata huhu da karshe sannan kuma ba dauki mataki da ya kamata ba da karshe lallai kan kai ga mutum ya rasa rayuwarsa kamar masu wa'annan ayyuka da ka kirga a baya ayyukan da ake mu'amala da ƙura misali masu gina titi ko kuma gini ko kuma ayyuka da makamantan haka akwai wata rigakafi da za su karba domin kare kansu daga kamuwa da cutar lallai ba wata rigakafi da ya kamata su karɓa da farko sai dai hanyar kariya misali duk lokacin da za su yi aiki a irin wayannan wurare muna ba su shawara cewa su dinga amfani da abubuwan kare jiki misali wanda muke kiran su personal protective equipments wato wato ka'idodi da ake bi wurin kiyaye ya jiki saboda kar a samu matsala daga waje daga ciki akwai abin da ya shafi ah, abin rufe hanci da baki to ya zamanto cewa nan fanda wannan shakan iska daga waje zai zamanto cewa kawai a waje yake saboda ya riga ya rufe hancinsa wannan ita ce ah, mataki na farko da ya kamata su ɗauka saboda mu maganan cewa ana samun ta ne kawai ta bangaren shakar ah, iska daga waje da ake yi sannan kuma da zo yi bayani ko na son karin bayani har yanzu cewa kaji da muke kiwon su a gida da kuma tsuntsaye da sauransu asali wannan cutar daga wurin su yake saboda lokacin da suke mu'amala a ƙasa misali ko daga sama sukan iya ko bayan gida ko kashi misali ya sauka a cikin ƙasa ko ƙora to ya zama mutum ya zo yana aiki a cikin wannan ƙora ya samu matsala to lallai su ma masu aiki a gidan a gidaje kamar na kiwon kaji ko tsuntsaye su ma suna da rawa da ya kamata su taka wurin kariya misali ya zamto cewa hannayensu ko ma aiki suke karkashin wani ya tabbatar da cewa wannan wanda ya sa su aiki misali suke aiki karkashin sa ya samu musu wannan kaya na kare kansu saboda kar su sa samu illar wannan kwayar cuta to idan wannan kwayar cutar ta shiga jikin dan adam tana ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana eh da farko ba ta nuna alama da farko akwai abin da shafi garkuwan jiki eh, wanda kowace cuta da take shigowa daga waje sannan kuma akwai eh, muhimmanci eh, da ake sake samu daga jiki saboda garkuwan jikin mutum misali idan mutum yana da garkuwan jiki mai dan karfi sosai lalle yakan iya jimawa ma wasu sukan kai shekara ɗaya da wani abu ma ba ta samu matsala ba to amma karki manta tunda mun ce shakan kora ce ta kawo wannan hala su daina aiki ba suna aiki kullum to lallai ana iya samu daga baya ayyukan da suke ta yi suna jimawa eh, sun yi ta ayyuka da yawa tun lokacin da abun bai da matsala misali so suna kan aiki ba su daina ba to ana iya samu matsala saboda sun jima suna aikin tun ma ba matsala har aka zo aka sake samu matsala so alamomin su gaskiya daga farko wasu sukan iya ma boyuwa ba a ganin su sai daga baya mutum ya jima sai ga yana tari ko yana fidda wasu alamomi kamar abin da shafi mura amma kuma ba cutar mura ba ce to ita ita cutar takan ɗauki lokaci a cikin ƙasa ba ta mutu ba? Mun yi magana ɗazu abin da ya shafi ƙwayan halittu na cututtuka. Wannan kwayan halittu na cututtuka ƙanana ne ba ma iya ganin su sannan ko a asibiti ma sai amfani da abin da shafi na'ura kafin a samu ganin su yadda ya kamata. To lalle tun da mun magana cewa kaji da tsuntsaye bayan suka yi bayan gida abin ya gurɓata da ƙasa lalle suna cikin ƙasa kuma suna na suna raye saboda in ba a raye suke ba ba za su kawo wannan matsala ba. To saboda haka suna raye zuwa wasu lokuta su ma a wannan lokacin lokacin da suke raye idan mutum ya zamanto a wannan wuri da suke din ko a wannan wuri da wannan matsala ta faru kuma mutum yana aiki kamar ayyuka da muke magana ɗazu to lallai zai iya kamuwa da wannan magana rayuwa lallai suna iya rayuwa a cikin kasa misali. To likita yaya za mu kwatanta yawan mutanen da ke kamuwa da cutar musamman ma a nan Najeriya? Kamar nan kasar mu Najeriya dama yawanci wannan cutuka da muke bayani histoplasmosis na daga cikin cutuka da ake yawan samun su a ƙasashe masu tasowa wanda na san Najeriya muna daya daga ciki kwanakin baya ba ba a jima ba kungiyar kiwon lafiya ta duniya wato World Health Organization ta fito da wani abin da shafi bayani akan wannan cewa lalle kasashe masu tasowa kamar Najeriya misali ana iya samun masu wayannan cutuka sama da miliyan ɗaya a shekara saboda kin san yawanci ayyuka da ake samu a kasashe masu tasowa na san akwai irin wannan ayyuka misali gine-gine gina aikin titi na da sauransu misali lalle yana iya faruwa a kasashe masu tasowa kamar Najeriya sai dai abin da suka yi bugana a wannan shafin su shine yakan zamanto cewa wasu da yawa ba a iya gano su kamar da muke magana su. To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Mawo. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa makasance lafiya. A gaida amarya Hauwa Umar wadda aka ɗaura aurenta a makon da ya gabata, ta da fatar Allah Ubangiji ya sa albarka ya ba da zuri'a ɗayyaba. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta hanyar sadarwar email. Saƙonmu na farko ya fito daga Salihu Isa Fana karamar hukumar Kamba, jihar Kebin, Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Don Allah ina kira ga mai girma gwamnan jihar Kebbi, Alhaji Atiku Bagudu, da ya gaggauta magance matsalar wutar lantarki a jihar mu ta Kebbi baki ɗaya. Ganin cewa yau muna kwana hudu ba wutar lantarki a faɗin jihar Kebbi. Da fatar wannan kira nawa ya kai ga wanda na yi domin sa amin suma amin sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga hafizu balarabe gusau ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka tsokaci na ga ranar malaria ta duniya ce tabbas tsabtace muhallanmu da gyaran magudan ruwa ya kamata mai da hankali a kai domin kaucewa yaduwar cutar zazzabin sauro a faɗin sassanmu na afirka baki ɗaya sai kuma saƙo mu na ƙarshe ya fito daga mai to a gaida abdulaziz adali toro da wasiƙu masu sauraro kafin mu kammala shirin namu ga labaran duniya a takaice tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ya sanar da cewa zai nemi jam'iyyar shi da democrat ta tsaida shi takarar shugaban kasa na 2020 2020 abinda nan da nan ya maida shi ɗan takarar jam'iyyar democrat shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ce ya yi imanin cewa shugaban ƙasar koriya ta kudu kim jong-un zai iya sadakar da makaman nukiliya idan ya fara samun tabbacin tsaro Putin ya yi sharhi a yau Alhamis bayan wani taron na farko tare da Kim a garin Vladivostok na gabashin Rasha. shugaban amurka donald trump a wani sabon salo da ya shafi tsarin mulkin kasar yana barazanar kai kara kotun koli idan majalisar wakilai suka yi kokarin cire shi daga mulki To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. A yau ma za mu sake baku dama don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine ta ya kuke ganin za a magance yaɗuwar cutar zazzabin cizon sauro. yanzu kuma a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin hadiza kyari sai wanda ya shirya kuma ya gabatar shine tadi a abeje da injiniyan namu na wannan lokaci ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku huta lafiya sai a gyara zama don shirin yau da gobe.